zan daina kuka mutukar idanuwan na za su ringa kallon da halin da mama take ciki addu'a ya kamata mu yi mata ya cikin nata mama ki magana jamila sannu jamila ta yaya ba za mu damu ba jamila ina sauraron ka likita alhaji wace ce jamila she's my second wife matata ce babu wani sunan da take ambato face sunan jamila inna lillahi wa inna ilaihi raji'un akwai alamun tambaya a tattare da ita wannan jamila Magitashi! Magitashi! Ya aka Mata tashi. Allah ya mata. Karya kike yi ma kira Wallahi kin san komai kuma komai wallahi. mu ba hankali. san wace ce Sun taru suna yi mata kallon biri ita kuma ta nemi su kallon bishiyar hawa amma a jurin murza kaɗi sai shiga tuni. an juya ta dambu taliya amma kalmar ta ɗaya ba ni da laifi wallahi ba ayyacin kuke gaya mu irin wannan kalmomin ba sai dai ke ce kiki hauka tunda har kike sanadiyar mutuwar mahaifiyarmu rashin sani ya fi dare duhu me mahaifiyarmu ta yi tunda aka kawo ta babu sunan take ambata sai naki na shiga uku amma don Allah ne baiwa Allah nan ta taimaki jigila cike mata abin da cike mata na rantse da Allah zan yi rantsewa da Qur'ani idan za ku bani dama ba na san ba a cikin hayyacin ciki na san san ba to ciki ina so ki san na tsane ki na tsane ki tafi ba ni da laifi daga kamfanin Bono Movies akwai mai isa kusa matan ba su da imani babu wata mace a duniya da zan sake yadda da ita ba ma ke na shiga uku Ba ki shiga uku ba Jamila ai ko ɗaya ki fara shiga ba tukuna wallahi haddari sai ke shiga ciki da gaskiya wuka ba ta huda shi ba ni da laifi me yasa zan aikata haka ai uwa ta gari ta ce abin ban taba ganin mokuwar uwa irin ki asirin ki zai to wani sirri ne wanda ba zan iya tona shi ba domin wallahi ba zan bari jinin matata ta ba banza ba kin ji na ga duk kun bukun dora maka ran tsana a gidan nan kun tsane ni yanzu nan Jamila ke rashin imanin naki har ya kai haka ne maka kama da wacce za ta iya kisan kai ki dauki ran bul adama amma kina faɗin ba gaira ba dalili wannan abubuwan da kake alhaji ba daidai ba ne. ba ni da laifi ta da azababban kishi me zan muku ku yadda da cewa ba ni da hannu a cikin abin da kuke zargin na aikata ba ni da laifi labari amini s bono tsara labari abba harara shiryawa mudassir isyaku dutsen ma mataimakin mai bada umarni baban gida bangis bada umarni amini s bono ba ni da laifi ke ce mara gaskiya ne. wallahi da gaskiya ta to ai barin kashi a ciki baya maganin yunwa ta cuci kuruciyar sannan ta watsa mana farin cikin sannan ta jefa zuciyar cikin bakin ciki da ta ba ni da